يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك الله تشكين كونسا يومنا رانر أشرين درن أشرين دقاء قوات رمضان شكرة تدو لدريهدو لتلاتن لشدا لهجرا منذ النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقا مكة زوى مدينة wacce ta daidai da ranar bakwai ga watan bakwai shekara ta 2015 da haihuwar annabi isa alaihi salam har yanzu dai muna nan cikin suratul arab inda a karatunmu da ya gabata muka tsaya kan aya ta 154 yau kuma insha Allahu ta'ala za mu ɗauki aya 155 ta zama ita ce tafsirinmu na yau kamar da muka saba kafin yin tafsirin ayar da za mu yi tafsirin ta mukan saurari karatun bakinta daga malam malam bismillah a'udhu billahi minash الشيطان rajim واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنة سنتك تذل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين ما شاء الله تبارك الله ما نروى أن آية أتقيتي Allah subhanahu wata'ala yake cewa واختار musa qaumahu 70 rajula Kuma annabi Musa, amincin Allah ya tabbata gare shi ya zaɓi mutum saba'in daga cikin al'ummarsa limiƙatina domin wato ainihin ganawa da mu annabi musa ya wari mafiya nagarta cikin al'umarsa mutum saba'in ya fita da su zuwa dutsen tsoro na a lokacin da allah subhanahu wa ta'ala ya alkawarta masa da shi da al'umarsa. wannan fita da annabi musa ya yi da waɗannan zaɓaɓɓun mutane guda saba'in fita ce ta zuwa neman tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala game da abin da wato ainihin ya faru daga wasu daga cikinsu na bauta ɗan maraƙi saboda haka ban haƙuri ne da neman yafiyar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sa musu lokaci domin a fita a je a nemi tubansa lokacin da suka je wannan guri neman tuba na Allah subhanahu wa ta'ala sai waɗannan mutane guda saba'in da aka zaɓa aka tafi da su ganin ga su ga wato inda Allah subhanahu wa ta'ala ya gana da manzansa annabi Musa kuma ya zamanto cewar sun zo magana tuba amma sai aka yi rashin sa'a suka ce kai su fa ba za ma su ci gaba da ba da gaskiya da annabi musa ba sai ya nuna musu allah sun gani kuru-kuru an gudo daga wata matsalar kuma yanzu an fada wata wanda aka taho da su tuba su ne ake gaza babbu aka waro a tubar wa allah kan abin da aka yi na bauta dan maraki to su kuma yanzu an zo gurin da za a gabatar da tuban sun ce su suna gaba fa za su dakata da magana ci gaban imani har sai an nuna masa Allah sun gani kuruku to wannan isa Allah yake gaya mana falamma akhadathumur rajfa yayin da tsawa ta kama su Allah subhanahu wata'ala ya umarci mala'ika idaka musu tsawa sakamakon wato wannan abu da suka zo da shi na neman su ga Allah subhanahu wata'ala to wannan tsawa da aka yi musu nan take ta sa suka faɗi matattu wasu kuma malaman suka ce suka faɗi sumammu ƙala rabbi laushe ta ahlaktahum min qabl wa iyai annabi musa ganin mutuwar waɗannan mutane saba'in da aka waro aka taho tuba gurin allah ko ganin wato sun faɗi sumammu a wannan guri sai yake cewa ya ubangiji da ka so halakar da waɗannan bayi naka da ni kaina da na jagoranci zuwansu zuwa gare ka kafin wannan lokaci ya ubangiji da ya fi min sauƙi kan wato yanzu da muka na waro su muka taho tuba a ce su sun mutu in koma wa al'umar in ce waɗannan mutum saba'in babu su to shi ne yake cewa ƙala rabbi laushi ita a halaktahun min qablu wa iyayi ya ubangiji da ka so halakar da waɗannan bayi naka da ni kaina kafin wannan lokaci to da ya fiye min sauƙi kuma kai mai iya yin hakan a tuhulikuna bima fa'ala sufaha'u minna ya ubangiji ka halakar da mu da abin da wasu wawayen cikinmu suka yi wauta ce fa ta sa waɗanda suka ce su ga Allah ɗinnan suka faɗa haka wauta ce ta sa fa waɗanda suka riƙi ɗan maraƙi suka bauta masa ba Allah ba da waɗancan da suka wato saba wa Allah ta salon bauta wa waninsa da waɗannan da suka ce su za su dakatar da ci gaban imaninsu ma sai sun ga Allah duka aikin wauta ne kuma ba kowa ba ne i wannan wautar wasu daga cikin ya ubangiji ka halaka mu saboda abin da wawayen cikinmu suka yi in hiya illa fitnatu wannan fa abin da ya faru ya ubangiji da wanda suka zo suka ce sai sun ganka za su ci gaba da imani da wanda suka bauta wa ɗan maraƙi ba komai ba ne face ɗaya ce daga cikin jarrabawa ka ya ubangiji domin dama da ka samar da bayi a nan duniya ka samar da su ne domin ka jarraba su ka ga waye mai kyawun aiki waye mai mummunan aiki to wannan fa ɗaya ne daga cikin gwadawarka to zillu biha man tasha kuma dama kana shiryar da wanda ka so shiryarwa a yayin jarrabarka wannan jarraba an ta faru wani ya shiryu zuwa ga abin da ake buƙatar ita fa kai a cikin jarrabar tudillu biha man tasha kana batar da wanda ka so? daga cikin bayi a lokacin jarraba wata hadi mantasha kuma kana shiryar da wanda kaso cikin bayi saboda haka da shiriwa a lokacin jarraba da bata a lokacin jarraba duka ya ubangiji naka kai kake jarrabar kai kake shiryar da wanda kaso a lokacin jarrabar kuma kai kake batar da wanda kaso a yayin faruwar jarraba wasu su ci jarrabawa wasu su faɗi jarrabawa kai ne mai yin jarrabawar da gare ka take waɗanda kake jarrabawar bayinka ne kai kake wa wani damar ya fahimci abin da aka yi na jarrabawa ya ci jarrabawa wani kuma ya kasa fahimta ya faɗi jarrabawa sannan nan musa yake cewa an ta waliyuna allah kai ne fa mataimakinmu kai ne fa majibincin al'amuranmu gafir lana ka yafe mu ka yafi waɗanda suka zo suka ce ba za su wato ci gaba da imani ba sai sun ganka ka yafi waɗanda suka bauta wa ɗan maraƙi ba kai ba warhamna allah ka ji ƙanmu da jin ƙanka in ba ji ƙanmu kai ba wayenmu da dabaranmu ba za su kai mu gagaci ba wa anta khairul gafiri ya allah kai ne fiyayyen masu lulluɓe abin da bayi suka yi na ba daidai ba ka baibaye wannan abin da suka yi da rahamaka ya zamba ka kama su da laifin da suka yi ba wannan ita ce ma'anar wannan aya a takaice a dunkule akwai bayanai da malamai suke mai faɗi a game da wannan aya daga cikin bayanan da suke a gaɓar farko da Allah ya ce wa tara musa ƙaumahu 70 rajulan limiqatina Annabi musa amincin Allah ya tabbata gare shi ya zaɓi nagartattu mafiya wato ainihin zama nagari cikin al'ummarsa guda saba'in mazaje ita fi da su domin ganawa da Allah subhanahu ta'ala a matakin neman ya yafe su abin da ya wakana ya faru a cikinsu to shi ne malaman tafsiri suke cewa malamai sun yi saɓani dangane da abin da ya shafi wannan ganawa da Allah subhanahu wata'ala zai yi da waɗannan bayi guda saba'in waɗanda annabi Musa yake jagorantar tafiyarsu cewar wace ganawa ce wata ganawa ce daban da ganawar da Allah ya yi da annabi Musa ta farko yanzu aka samu wata ta biyu kuma me ya jawo ganawar akan me za su tafi ganawar to wannan shine abin da aka samu wato anin musayan fahimta tsakanin malamai a ƙarƙashin wannan aya wasu daga cikin malamai suka ce ganawar da aka yi da annabi musa amincin allah su tabbata a gare shi domin karɓo littafin attaura da aka rubuta masa a cikin alluna wannan abu da ya faru da shi a lokacin allah subhanahu wata'ala ya umarce shi da cewa in zai je wurin ubangiji subhanahu wata'ala ya wari mutum saba'in ya tafi da su wannan ganawa da za a yi da shi amma iwaro waɗanda suke mafifita zaɓaɓɓu daga cikinsu ya taho da su to shi ne wannan ganawa da allah subhanahu wata'ala ya yi da shi annabu musa aka ji yadda annabi musa abinda allah yake faɗa allah ya ji yadda shi kuma aka ji yadda waɗannan mutum saba'in abin da aka gana da annan musa suna jin abin da allah yake gaya masa shi ne abin da ake nufi annan musa ya wari mutum saba'in ya zaɓe su nagartattun cikin al'ummarsa ya tafi wannan ganawa su ma suka ji abin da aka gaya masa akwai malaman da suke wannan magana amma malam muhammadu aminu shankiti allah ya ji kansa da rahama yake cewa wannan maganar ba mabayyaniyar magana ba ce ba ta zama garai ba ba ta zama wato a fili karara ba yake cewa domin abin da ya faru a ganawar guda biyu da kuma labarin ganawar annan musa da labarin waren mutum saba'in yake sun bambanta da juna a duk bayanin da allah subhanahu wata'ala yake a cikin alkur'ani akan gana wasu da annabi Musa ina magana ne akan ya ce kai Musa kaza kaza kaza kaza annabi Musa ya ce Allah nuna min in ganka bayan ya ji sakon da aka bashi Allah da yace in ya nufi dutse dutse ya tabbata annabi Musa zai wuya ganshi amma ko da ubangiji ya nufi dutsen ya bayyana gare shi dutse ya wato ainihin nike bilis annabi Musa ya faɗi sumamme ba a gaya mana cewar ba shi kaɗai ya faɗi ba da da wasu za a ce annabi Musa da wanda ke tare da shi suka faɗi sumamme an fahimta so da aka yake cewa to in ka kalli bayanan da ayoyin alkur'ani suke nunarwa a ganawar da aka yi da annabi Musa to fa da shi aka yi kawai ba da wasu tare da shi ba yanzu maganar zaɓar wasu daga cikinsu mutum saba'in kuma da abin da kuma wato ainihin suka yi har Allah subhanahu wata'ala aka daka musu tsawa suka girgiza girgizar da suka suma to shi ma an ka kalli bayanan suna nuna da bambanci saboda haka yake cewa a ce wannan ganawa ita ce dai ganawar da aka yi da annabi Musa ita ce aka wari wannan mutum 70 bayanai na dalilai na shari'a ba sa tafiya da wannan fahimtar ta malam an fahimci wannan ce wannan kenan sannan bayan haka akwai maganar malaman da su kuma suke cewa yayin da banu isra'il al'umar annabi musa suka bauta wa ɗan maraƙi allah ya umarce shi da ya je can dutsen ɗura saina tare da mutum guda saba'in daga cikin zaɓaɓɓu nagartattun al'umarsa waɗanda su ne suka fi masu fahimta ta ƙwarai da kuma wato ainihin nagarta don su je su gabatar da uzurinsu ga ubangiji subhanahu wata'ala game da bautar da wasunsu suka yi ta ɗan maraƙi don allah su subhanahu wata'ala iyafe su ya karɓi tubansu a kan wannan abu da suka yi tamkar irin abin da yake faruwa da bayi idan aka yi wa wani wanda yake jagora babba ba daidai ba sai a dubi waɗanda ake ganin su ne suka fi wato ainihin kwarjini da martaba a cikin al'umma sai a tafi ban haƙuri zuwa muka yi ban baki mu nemi yafiya a kan abin da wasu daga cikin wato ainihin masu ƙuruce mu suka yi kaza kaza ko to kamar shigen haka ne bayi suke kwaikwaya to annabi musa da shi da waɗannan mutane saba'in da zai jagorance su magana ce ta aje a kai wato uzuri gurin ubangiji su subhanahu wata'ala a yi roƙon yafiya da kuma tuba kan abin da wasu daga cikin al'ummar annabi musa suka na bautar ɗan maraƙi a sanda da baya yake ganawa da ubangiji to malamai su suke ce wannan shi ne maganar da ake a kan haka wato ainihin allah su wata ala ya umarci annabi musa iwaru waɗannan mutane guda saba'in aka yi wannan tafiya saboda haka ko da suka je a gurin wato anin neman tuban nan da neman yafiya aka samu wasu daga cikinsu kuma suka ce kai su tunda an zo wannan guri kuma a nan annabi musa ya gana da ubangiji har ya ba shi littafin attaura ko aka rubuta masa attaura cikin allah na ije wa al'umma da su to aiko tun da ya jiyo bayanan allah ya je musu da su aiko su ma bai kamata su ba wannan guri ba su ga allah ba kawai a nuna masa allah sai su ci gaba da imani su masu sakankanci da kaga an zo gyaran wata barakar sabuwa kuma ta kunno kai to wasu malaman suka ce wannan shine abin da ya faru in aka kalli wannan maganar tana cewa ganawar farko daban wannan ganawar ta biyu daban to kuma wannan shine yafi wato ainihin tafiya da cewar abubuwan mabanta juna ne akan maganar farko mai cewa tafiya guda aka yi ba biyu ba to yayin da suka yi wannan katobara ta san su ga Allah subhanahu wata'ala Allah sai yake cewa falamma akhadhatuhum ar-rajfa yayin da wato ainihin tsawa ta danke su ta mamaye su suka zuwa ta girgiza matsananciya sakamakon karfin wannan tsawa kankace mai wannan sai suka wato ainihin faɗi su mamu to anan da Allah yake cewa yayin da wato tsawa ta danke su to shine nan ma sai malamai suka yi sabani me ya jawo aka yi masa tsawar su da suka tafi neman tuba su da suka tafi gabatar da uzuri to shine malamai suke cewa eh da annabi Musa ya tafi da waɗannan bayan Allah don ba da uzuri ga Allah subhanahu wata'ala Allah ya ji yadda su zancen da ike da annabi Musa akan haka suka ce kai su ba za ma su ba da gaskiya da annabi Musa ba sai sun ga Allah kamar da Allah ya faɗa cikin suratul baqara cewar wa idh qultum ya musa lan nu'mina laka hatta rana Allah hatta nara Allah jaharatan fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun saboda haka Allah yake cewa ku tuna lokacin da kuka ce ba za ku ci gaba da imani da annabi Musa ba har sai ya nuna muku Allah a fili ƙuruƙu a nan take sakamakon wannan magana da kuka yi mara dacewa sai wato anin fa kuma sa'iqa sai wata irin wato anin tsawa ta same ku to wannan tsawar ita ce Allah ya sa ta dalilin ta aka samu girgiza nan kuma sai Allah ya ce falamma akhadathum humur rajfa ko yayin da wato girgiza ta kama su saboda a can an ga mana sanadiyar girgizar tsawa ce aka yi musu wannan ya sa ƙasar da suke gurin ta girgiza da su ga ƙarfin tsawa ga ƙarfin girgiza wannan ya sa suka faɗi sumammu wasu kuma suka ce suka faɗi matattu to wannan shine abin da wasu malaman suke cewa dalilin tsawar wannan kalmar da suka ta neman su ga Allah subhanahu wata'ala shi sa aka musu tsawar ko shi ya sa aka girgiza ƙasa wanda ya zama dalilin wato alin sumansu ko kuma rasuwarsu wasu daga cikin malamai kuma suka ce Allah subhanahu wata'ala lokacin da ya umarci annabi Musa ya tafi da waɗannan mutane guda saba'in zaɓaɓɓu domin ganawa da su to shi a ganin annabi Musa su suka dace ya tafi da su waɗannan guda saba'in da ya wara ina ga su suka fi kowa cikin banu Isra'il baya zaton cewar a cikinsu akwai waɗanda suka yi bautar ɗan maraƙin an gane ko? to sai zamanto ashe a cikinsu akwai wanda suka yi bautar dan maraƙi ba duka bane wanda ba su yi bautar dan maraƙin ba shi nan musa da baya nan aka yi bautar dan maraƙi ba zai iya tantance su waye keke da keke suka yi bautar dan maraƙi don baya furo bai san waɗanda suka yi ba ko ya san wasu wasu ba su bayyana gare shi ba to da to lokacin da ya zo da su gurin ganawa da ubangiji subhanahu wata'ala sai wannan girgiza ƙaƙƙarfa ta same su don su daɗa tabbatar da cewa ubangiji ya yi fushi da abin da suka ubangiji bai ji daɗin abin da suka yi ba so da haka sakamakon wannan bauta ɗan maraƙi ya sa allah idaka musu tsawa ma'ana da umarni aka umarci mala'ika ya musu tsawa sakamakon aka ƙasa ta girgiza da su kaga sai zamanto cewar yi musu tsawa ƙasa ta girgiza duk dai ina nan akan sanadin sun yi bautar dan maraki saboda an tafi da waɗanda a cikinsu sun yi wannan bauta ta dan maraki amma magana farko tana cewa a'a banda bautar dan maraki cewa da suka yi sai sun ga Allah a fili kurukuru shi yasa aka musu tsawa sannan kuma ƙasa ta girgiza da su dama dai ana fahimta sai zaman to maganganun guda biyu bangaren abin da ya shafi ganawar wacce ce ta farko ce ko da wata aka yi wannan saɓani abin da ya jawo aka yi musu tsawa har aka girgiza ƙasa sakamakon haka shin bautar ɗan maraƙi ce ta sa ko ku cewa sai sun ga Allah ƙuru ƙuru an fahimta ko to waɗannan maganganu malamai suka yi bayanin su to bayan wannan kuma Allah subhanahu wata'ala da yake cewa fa akhadhatuhum ar-rajfa fa falamma akhadhatuhum ar-rajfa to anan wasu suka ce matattu suka faɗi, wasu kuma suka ce su mammu suka fadi nan ma dai magana biyu cikin maganganun malamai qala rabbi law shi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai anan ne sai annabi Musa ce ya ubangiji da ka so da ka kai mai iya halakar da waɗannan bayi naka daga su hanni baki ɗaya kafin wannan lokacin da ka halaka su kafin wannan lokacin da ka sumar da su an fahimta ko to shi ne malamai suke cewa anan Allah maɗaukaki ne mana bayani ne na cewar annabi Musa ya samu kansa cikin halin damuwa yayin da ya san cewa in suka mutu a wannan wato ainihin tsawa aka rasa su to magana ce ta ya koma wajen waɗanda suka rage da aka aika shi zuwa gare su bayan ya ware mafiya nagartar ciki ya je wajen tuba karɓar tuban shine an gama da su an dawo ba su sai annabi Musa ya samu kansa cikin halin damuwa to wannan fashi zai fuskanci jarraba matsananciya ƙari akan wacce ya fuskanta yanzu da jama'ar da ya waro ita ho da su domin zai samu rashin mafita idan har ya koma ya je ce wa banu isra'il mun je gurin tuba aka ce na abokan tafiya gurin neman tuba ce ai a can Allah ya halaka su wannan su ba wanda ya taso tsawa aka yi ƙasa ta girgiza duka suka mace a gurin to za su ce kawai ka gaya mana magana ta garai ka ce ka je ka kaso su ka dawo a za a iya samun haka ko kaga matsala ta samu idan za a rika warawa wanda suka fi a je a dawo ba su to kaga duk wanda aka sake wara sai ce shi fa ba za a ji da shi an gane ku matsala ta faru to shine malamai suka ce wannan yasa annabi Musa ya shiga cikin halin damuwa yake ga cewar in ubangiji ya bar abin a haka ya halaka su san halaka magana ta gama ya koma ya ci gaba da kiran waɗanda suka rage to sabuwar matsala zai je fuskanta da banu isra'il su gamsu cewar bayan allah nan tsawa ce ta kashe su ta ubangiji su bane wata ala da fushin abin da yawa kana su kuma su fuskance shi ya gaya musu abin da zai gaya musu shi ya san suwaye banu isra'il ya sai da suke da matsala su da yana ganin zai fuskanci wata rarrabuwar zai fuskanci wani tashin hankalin mai ɗorewa mara mafita da wuri shi sa yake cewa ubangiji da ka so halakar da bayin nan naka kafin wannan lokaci ba su ba kai haddani da kai hakan sai ke ga zai fi masauki amma yanzu da aka yi haka in son sane shi a ce a raya su ya koma da su su dai ga naune jiyau ne kan fushin Allah je su zantar da wasu su shi taimakon isar da saƙo amma ya koma ba su to lalle na fuskantar matsala to shi ne isa ya faɗa haka ya ubangiji inda ka so da ni da su duk kai mai iya halakar da mu ne kafin wannan lokaci yau da a ce ya ubangiji ka halaka waɗannan bayi naka a muna can inda aka yi bautar ɗan mariƙin nan na kai fushi baka ji daɗin abin da suka yi ba shine abin da ka sa su ba sun yi gaggawar su jira in zo musu da saƙon da ka aike ne da shi suka yi wannan wato ka tobara to in ka kashe su a nan kowa yana gani i zama shaida allan da isu ne yi musu tsawa suka mutu to ni ban da matsala da su akan yanzu in waro mutum bayan mutu kuma in koma babu su an fahimta ko malamai suka ce to shine wannan abin da yasa annabi Musa yake cewa ya ubangiji da ka so halakar da bayanin naka kafin wannan lokaci da gani har su baki da to kai mai iya yin haka kuma shi na gan akai haka zai fiye masa sauki akan ya koma ya ce waɗannan mutum 70 sun halaka to sannan bayan haka malamai suka ce da ya ci gabar cewa in hiya illa fitnatu wannan abin da bayin nan naka suka yi in ma dai maganar bautar dan maraki da suka yi. in ma magana cewar da suka yi sai sun ga Allah za su ci gaba da imani da annabi Musa annabi Musa yake cewa duka wannan jarraba ce ta kaya ubangiji gwaji ne daga cikin gwajin da kake wa bayinka yasa suka samu kansu a wannan halin da suka samu kansu a ciki waɗannan wawaye suka afkawa cikin wannan abin da suka afkawa to anan shine malamai suke cewa da yiwuwar annabi Musa da yake cewa wannan abin da ya faru jarraba ce daga cikin jarrabar da Allah yake wa bayi ta jaza waɗannan bayi suka fada cikin halin suka fada ba su jarrabawa ba suka ce eh, da yiwuwar annan Musa ya fahimci haka ya samu damar faɗan wannan ne saboda faɗin Allah subhanahu wata'ala cikin suratu taha da yake cewa ƙala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika ko wa adallahum samiri Allah yake cewa ya kai annabi Musa a lokacin da yake gana da shi mun fa jarraba al'ummak jama'a kaman jarrabe su bayan tahowarka wannan gani kaga kenan ba su aka taho ko e wannan yana da fito mana da abin da muka faɗa da su cewar gana wannan bai ce ba ɗaya bace mun fa jarraba al'ummarka bayan tahowarka samiri ya halakar da su to kaga Allah yake cewa ya jarrabe su yanzu kuma sai annabi Musa yake cewa in hiya illa fitnatuka ya ubangiji wannan fa jarraba ce daga cikin jarrabarka dama ka halicci bayi ka zuba su a duniya dan ka gwada su kaga waye zai yi aiki na kware waye zai imani na gaske kaga waye zai kin imani na gaskiya waye zai munanan ayyuka to wannan fa shine yayi aiki a kansu aka samu wanda su basu bi hanyar da ta kamata su ba to tudillu biha man tasha wa tahdi biha ko wa tahdi man tasha kuma tsarin kara ubangiji a matsayin abin da ya shafi jarraba da kake bayi ka kan batar da wanda ka so ya zama bai ci jarrabawa kan sai ya abin da ba shi kace ba ka kuma shiryar da wanda ka so ka datar da shi da yin abin da kake so ya zama ya ci jarrabawa wannan shine abin da wato ainihin yake akwai to bayan wannan sai abin da ita wannan aya take koyar da mu malamai suke cewa wannan aya tana koyar da mu ladabi ga Allah subhanahu wa ta'ala ta salon da annabi Musa amincin Allah su tabbata a gare shi ya zaɓi mafi nagarta al'ummarsa don su gabata gurin Ubangiji su nemi tuba a ladabi ne cewar tun da an yi wa Allah ba daidai ba an saba masa to me yi abin da zai zama yarda ta Ubangiji don mu sami yafiyar wannan laifin da aka waɗanda suke 'yan garaugar 'yan tarwa a da ka masu ɓallo ruwa ba za mu tafi da ku ko waɗanda suke nagartattu masu ƙoƙarin tsantseni da bin tsarin da Allah yake so ku zo ku za ku raka ni mu je ai wannan gani mu baiwa ubangiji haƙuri mu nemi iyafi abin da muka an fahimta to malamai suke cewa anan akwai wani salo na ladabi da ake sanar da mu cewar ubangiji ina buƙatar ladabin bayansa ya cancanci bayan su yi masa ladabi so da to idan kamar da ubangiji kuma ya tsara a zamantakewar bayi a ban ƙasa ya tsara a yi shugabanci a yi jagoranci to duk sanda aka samu saba wa jagora a kan rashin daidai to a samu wasu wanda suke da hankali da nutsuwa a ba shi haƙuri a haƙurtar da shi akan abin da suka yi haka jagoranci ya gada sai ana kawo da kai ana haƙuri ana yafiya tafiya za ta yi an fahimta ana koyar da mu da ladabi da tsarin yadda wato za a rika neman yafiyar wanda aka yi ba daidai ba wanda aka yi ba daidai ba ta jijiyar waya za a yi masa ba ban haƙuri ne da kuma wato ainihin neman yafiya sannan bayan haka malamai suke cewa wannan aya tana koyar da mu cewa duk wani salo da yake wato kishiyantar doka Allah subhanahu ta'ala shi ake cewa wauta shi sa nan Musa ce a tuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna ya ubangiji ka halakar da mu da abin da wawayen cikin mu suka yi ashe wauta ce ka saki abin da yake bin Allah ka kama abin da yake saban Allah karancin hankali ne gailanci ne da dolanci yake sa ka yin abin da yake shine mafita shine mafifici ka kama wanda ba shine mafifici saboda haka shi sa duk wanda yake yin wannan salo na wato ainihin watsi da abin da yake doka Allah da kama abin da yake shirme da shiririta wawa ne kuma abin da i wauta ce malamai suka ce wannan wato aya tana sanar da mu haka sannan bayan haka wannan aya tana sanar da mu cewa da shiriya da bata a hannun Allah suke shiriya da bata a hannun Allah subhanahu wata'ala suke shi yasa aka ce tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha jarrabar da kake yi kana batar da wanda kaso ya zama ci jarrabawa ka kuma datar da wanda kaso ya shiriya ya ci jarrabawar da ashe dacen samun shiriya da rashin dacen cimma shiriya wani abu ne da yake daga iko na ubangiji subhanahu wata'ala da isassa da nufinsa game da bayinsa sannan bayan haka wannan aya tana sanar da mu cewa Allah ne mataimakin bayansa mumine anta waliyuna ko yake cewa ya Allah kai ne majibincin al'amuranmu kai ne mai taimakonmu a cikin al'amura so da haka Allah subhanahu wata'ala mai taimakon bayansa mumine ne muddin sun tabbata akan imani na kwarai yan ka gabawa ina cewa shi mumini ne kuma abubuwan suna taɓalɓalewa suna ƙara baya ba sa gaba to akwai gyara a cikin imaninsa akwai rauni a cikin imaninsa in imani ya ƙarfi ka tsayo akan bin Allah to bangiji yakan tsaya maka dukkan al'amura masu wahala zai baganta masu masu daɗi kuma zai yawaita maka su ya sa maka albarka a ciki to da duk kukan da muke yi da yanayin da ake fuskanta na ba daɗi to magana ce fata sai mun gyara halayen sai mun inganta imanin in dai idan abu ya same ka za ka ce wane ne ya sami hannu jifa ne ka kasa yadda da cewar ba wani abu zai samu bawa sai abin da Allah ya hukunta masa ka kasa karɓar wannan ka tafi a kai kai dai duk ciwon kai da duk wani zazzabi bayan ka yi na a rana garin neman ka da ɗari a tsaye ka kai ka kawo ka jike da gumi kamar an zuba ma gishiri a riga baka huta ba ka dawo kanka ya ciwo ka ce sama hannu aka kai jifanka aka abokan sana'a ne suka wato anin ka a gaba to wannan za ka yi ta abubuwa baka ga daidai ba da imani ya yi rauni sai zace-zace marasa kyau sannan kuma ka zo ayyukanka da ya kamata ya zama ana samun samfur da misali na bin Allah ya zama su ake Allah wadai da su da tur kana musulmi kana mumini amma kuma an hada da kai da kai da wani an cuci wani kana cikin ƙungiyar yan fi wannan ku gama kuma ku tafi sallah ko kun yi sallah ko ku ɗaga hannu to gafa abin da za mu yi wa bangiji sai an sa mana hannu isa maka hannu a barna saboda izgili bayan shi bai yadda da barna ba inna allaha la ya'mur bil fasha So haka haka fa ake ta abubuwa to gaba daidai ba to amma in dai bawa yana kan iman na kwarai anta waliyuna wallahu waliyul mu'minin wallahu waliyul muttaqin haka ya faɗa shi majibincin al'amarin masu tsoron Allah majibincin waɗanda suka yi imani da shi imani na gaskiya ne sannan wannan aya tana sanar da mu cewa Allah subhanahu wata'ala shine mafi alkhairin mai gafara zaka iya wa mutum ba daidai ba ice ya yafe wata rana wani abin ya taso ce nan fa kai man abu kaza na na ya ba kai kai man abu kaza nace yanzu ma gorin ya fi ake maka Allah in ya yafe ya yafe ba magana ya goranta maka ya fi Allah in ya ce ya yafe ya yafe abin da zai biyo baya yarda ce da rahama da jin kai ba magana tona tone ba magana kuma tozarta ka da wannan abu to shine mafi alkhairin mai yafiya ga bawa subhanahu wataala sannan wannan aya tana koyar da mu cewa annabawan Allah subhanahu wata'ala masu tausayi ne da waɗanda suke shugabanta da jagoranta masu nema musu gafara Allah ne subhanahu wata'ala su kuma roƙawa musu Allah ya ji kansu ya wato ainihin yi rahama a gare su da haka da ya ce an tawaliyuna sai ce faghfir lana warhamna Allah kai mana gafara kuma ka ji kanmu wannan abu da wato annabi Musa alaihi salam ya wato ainihin cike da shi na cewar Allah subhanahu wata'ala yi musu gafara iyafe su ya kuma ce cewa anta khairul ghafiri wannan salo ne da annabawan Allah gaba daya a kansa suke za mu ɗauki misali mu bayar akan haka ga abin da Allah subhanahu wata'ala yake cewa game da bawansa annabi Nuhu amincin Allah ya tabbata gare shi a cikin suratu nuhu aya ta takwas aya ƙarshe ta cikin surar Allah yana gaya mana abin da annabu nuhu yake bayani Ike cewa rabbi gifirli wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minati wala tazid zalimina illa tabara yace ya Allah ka gafarta mu ka gane ma kansa gafara Allah wali walidayya ka gafarta wa mahaifan da suka haife ni uwata da ubana Wali man dakhala baiti da duk wanda ya shiga gidana mu'minan yana mai bada gaskiya da kaga al'ummar da ya kiraya yake shugabanta su akan bin Allah ina nema musu gafara Allah ko kaga wannan tausayi ne jin kai ne da waɗanda yake shugabanta yake jagoranta sannan yace walil mu'minina wal mu'minat banda su ma mu'minan da suka gabata da ma wanda za su zo nan gaba wanda suka ba da gaskiya da kai ya Allah ina neman ka gafarta musu wala ta zida illa tabara kakka kara wa azzalimai komai in ba wato halaka tunda sun zabar wa kansu su halaka sun kisa ba abin da yake shari'a to ubangiji Allah kakka kara musu komai sai halaka waɗanda ku suka bi ka suka ba da gaskiya da kai Allah ka gafarta musu kaga wannan tsarin shine ake so shugaba da ya fahimci addinin Allah ya kasance a ya zama mai tausayin waɗanda yake shugabanta yake jagoranta su sannan baya haka ga abin da Allah subhanahu wata'ala yake cewa game da bawansa annabi Ibrahim amincin Allah ya tabbata gare shi shi ma yake cewa rabbi ghfirli wali liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab ya Allah ka gafarta mu kuma ka gafarta wa babata da babana Allah ka gafarta wa muminai a ranar da wato ainihin za ka tsaye da bincike da bibiyar ayyukan da bayi suka kai musu sakayya kaga wannan da imominan da suka yi imani da shi na lokacinsa da ma wanda ba na lokacinsa ba ike roƙon Allah ya datar da su banda wato nasara da gafara a nan duniya in an ji alkiyama ma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta musu rufe musu laifukan yi musu rahama to kuma banda wannan a nan yanzu a karatun da muke a wannan sura a wannan aya da muke tsaka da bayaninta gashi annabi Musa yake cewa an ta waliyuna faghfir lana warhamna wa an ta khairul ghafirin ya Allah ka gafarta mana ka ji kanmu kai ne mafiyayyen masu wato anin yafiyar laifi ga wanda wato anin ka yafewa ga wanda i wato anin nemi gafararka wannan salo shine salon da jagorori da suke da fahimta ta addinin Allah suke bin dokokin Allah suke kai saɓanin waɗanda suke shugabanta al'umma don neman duniya ko don neman makami ko don aji su a rika lissafinsu cikin jerin shugabannin da suka yi shugabanci ai daga shugabawa wanan ni na biyo baya a lokacin shugabanci na kaza kaza to waɗanda suke haka to su fa ba wannan ita ce manufarsu ba a sanda suke jagoranci su ba damuwarsu ba ne waɗanda suke shugabanta su nemi yafiyar Allah ba damuwarsu ba ne waɗanda suke shugabanta su zamo cewar suna cikin zaɓaɓɓen bayan Allah subhanahu wata'ala rahama Allah ta baibaye su da haka su kullum tashin hankalinsu da wanda suke shugabanta i zamanto cewa ba su samu abin da za su yakita ko samu abin da za su yi rabda ciki na haƙƙin waɗannan wanda suke shugabanta wanda ta ce damuwarsu irin halin da muka samu kanmu a ciki rababe da ake na shugabanci magana ce ta in abubuwanku na haƙoƙi suka biyo ta hannuna damar da zan yi wa daƙa tasa damar da zan yi da nake so tasa a buɗe min ƙofa in shiga mota idan na taho a tsaye da ku sai na wuce in ba ku tsaya ba kuma a sauka a dondoke ko a yajiniya na to ku zo ku tsaya a bakin titi kuna min eho ga nan ga nan na taho to wannan sauka ne da kan tsarin da Allah subhanahu wata'ala ya dora annaba da manzanni da su ne wakilansa su ne halifofinsa a ban ƙasa akan abin da yake so bayi su aiwatar akan ƙasa to wannan aka watsar ya zamanto amanar jagoranci an lalatar da ita sai a wayi gari maimakon kai a rika kokarin za a yi ka samu wato kyakkyawar alaka da ubangiji ya yafe ka yi maka rahama a kuma kyautata maka a mu'amalar da za a yi da kai ka samu sassauci da sauki na hali da ke ciki na rintsi tunda ya annabi Musa da yake jagoranta waɗannan mutane 70 aje a nemo yafiyar Allah da gafararsa ai dan abubuwan su kyautata ne ai wanda Allah ya yafe yake da shi albarka yake sa masa cikin arziki yalwa yake sa masa cikin al'amuransa komai kan kama yake kamar da muka karanta muka wuce to amma me idan aka ce kai damuwarka abin da yake na haƙoƙin bayan nan bayi ka bi ta kai sai yadda kai da shi abin da ya shafi wato ainihin kyautatuwa al'amuransu na mu'amalarsu da mahalci da mu'amalarsu ijunansu ko ta ɓaci ko katta kyau ba ruwanka to wannan ka ci amanar jagoranci dan sai to cewar me za a samu a gurin dora muku harajin kaza a dora harajin kaza a dora harajin kaza tunda kuna ɗauka ku bayar yanzu cirewa ake albashin ku ko kaki ko kaso ko ta ta adashin gata yake maka nan ku adashin cuta ne sai ka gama ba za ka ɗauka ba wani naka ma ba zai dauka haka ka ƙari kuma wani wanda yake abokin aikin ka da ku tafi ku bari kuka ku kuwa mamma aikin ya zo ya bi ta kai kuma ya daura a kan kuɗin a tafi kotu shi ma ya ga alƙalin shi ma ya ci rabansa a sallame ku ko a ta jan abin wasu suna faɗuwa suna mutuwa wasu hawan jini wasu ciwon zuciya kuna ƙarewa har magana ta mutu to duba wani abu ne ya jawo watsi da wannan koyarwar ta addinin musulunci da tsarin da Allah ya ɗora halifofinsa da ke ban ƙasa annabawa da manzanni malam zai sake karanto mana ayar mu ji bakinta dan wato ainihin rika hararo abin da muka faɗa ciki Allah ya ce واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين alheri Allah ka ji kan muka gafarce mu wannan shine karatun mu ne abin da muka dace Allah ba mu ladan sa wanda aka ci karo da kuskure ko tuntufan arshe Allah ya yafe kamar da aka sanar da wanda suke kusa da masallaci yau insha Allah za a fara tahajjud wani akan fara karfe ɗaya ko da an dan samu ne an mintuna ne Allah ya sa mu dace kuma ɗan uwa musulmi a yawaita addu'o'i a sallar da za dangane da yanayin da muke ciki a wannan ƙasa da ma duniyar musulmi baki da wannan abubuwa da suke faruwa a ce an sa bom a Zariya an sa bom a kano an sa bom a jos an sa a maiduguri a ina mafitar fa magana ce ta sai a rike allah ce annabi ya ce sai mu komo kan wannan koyarwar da muke bibiya a waɗannan ayoyi da muke karantawa da kuma hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam sannan za mu ga amsa da mafita amma shugaba in za a sake dubu a najeriya ba shi ne zai kawo da waɗannan abubuwan dole sai ka yadda ka daina karya sai ka yadda ka aje cin amana sai ka yadda za ka yi gaskiya za ka yi amana sai ka yadda za ka zama adali sai ka yadda mai haƙuri ne za ka kyautata wa allah a mu'amalarka da shi ka kyautata wa bayan allah a mu'amalarka da su to sannan mu ga daidai saboda haka mu dage da roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah ya shirye mu shirin da zamu wato shirya mu bar abubuwan da muke na ba daidai ba mu kama waɗanda suke na daidai Allah ya datar da mu jagoran da suke shugabantar mu ya zamanto Allah subhanahu wata'ala ya shirye zakatansu suna san abu Allah a wato ainihin kyautata wa bayin Allah amma idan muddin ana tsarin da ake kai shugaba ina shugaba amma ɗansa yana waje yana karatu idan bai da lafiya sai dai a kai shi waje 'ya'yan talakawa suna nan a cikin gari a cikin inda yake shugabanci ba tabbacin malami ba tabbacin abinci mai kyau ba maganar lafiya mai inganci to babu shakka ba za a ga daidai ba kuma amsa da za a ba Allah ba za ta yi kyau ba domin duk wanda aka ba shi jagoranci sai an tsaye da shi an tambaye shi akan waɗanda aka ba shi jagoranci kuma zai yi bayani saboda haka jagorancin nan da wanda yake na shugaban ƙasa da wanda yake na gwamna da wanda yake na mai unguwa hakimi da kace da wanda yake na gida da kake yi matakka da 'ya'yanka duka Allah zai tambaye mu sai ka sauke amana 'ya'yanka sakin su da ake su tafi ko duk wanda ya ga dama iji in ya dawo dawo in bai dawo ba shi ya jiyo fa Allah zai tambaye mu ko ba haka aka ce mai ba duk wadannan abubuwan sai mun kakkaɓe su mun gyara su iyalanka ka bar ta sasakai ta je da ta ga dama ta dawo san da ta ga dama kuma ba karatu kuma kana sa ran in an je ka kubuta daga tambayar ubangiji baka batta ta yi ilimin sauran abin da yake kanta na haƙoƙin ubangiji ta sani ta sauke ba baka batta ta yi ilimin da ta san ka ba a matsayin mijinta ta baka haƙoƙin 'ƴaƴanta ta sauke to za ka amsa tambaya gaban ubangiji annaba ba haka suke annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam malamin matansa ne malamin 'ƴaƴansa ne malamin jikokinsa ne haka irayi rayu duk muna ta karanta ya je gidan fadima ya ce mata kaza kaza ko ya ce wa sayyidina ali kaza kaza aisha ta sa masa labule da hoto ya finciki ya yi fushi ya ba ta amsa ya ce kaza kaza ta tambaye shi ashe dama akwai azabar kabari ce kwarai kwa aisha ko duk za ta ce annabi ya ce kaza annabi kaza annabi kaza annabi kaza har malamai suke cewa rabin ilimin mata gaba ɗaya na gurin aisha to kai ma haka kake da mataka ka sauke wannan haƙƙin ‘ya'yanka ka tsayo da haƙƙinsu makarantarsu abincinsu suturarsu da wa suke wasa yau sun karanta ƙur'ani ko ba su karanta ba me suka sani na hadisan manzo amma yaro ya tafi bal ya gama ya da kai ka fita masallaci shi ya da daga bal ko ma ya ka tafi bai dawo ba kuma an sa ido sha duniya za ta gyara waye ce maka duniya ka ce da gyara kai aka dora to waɗannan abubuwan duk sai mun yadda mun gyara su har sauke amanar 'ya'yanka ka sauke amanar matarka ka sauke amanar iyayenka ka sauke amanar makota duka kowanne a bashi haƙinsa to in muka yadda zamu wannan to wallahi muna cewa Allah ka ga abin da wani imana za ku sha mamaki za ka sha mamaki ka roƙa da ake cewa kamar yankan wuka haka za mu rika gani abin ba zai tsafo ba to amma ana nan jiya iya waɗanda suke abin Allah sarki polisawa jami'an tsaro da aka rikabi gidaje wani ma ya daina kwanan gida yau ikwana a kawo Jibi yana hoto gata yana rijiyar lemo citta yana bacirawa. iyalin an tarwatsa su to amma me da ake ganin alamar sauki ko sassauci abin duk da ake yi na da ci gaba da shi aka in ka ɗauko kes ɗinka ka kawo me zai samu a gurinka me zai samu a gurin wanda ka kawo kes shine maganarsa kawo kudin biro kuma yana da kudin biro an bashi kawo kudin takarda duk an biya in an zo beli babu wani abu da ake barwa firi ne ko baka isa baka tafi baka bada wani abu ko ma aka gidan jiya ko mai laifi ilefi ifi ka gata ka kawo shi kanka koma gida ya riga ka zuwa ko to ya zama ga daidai sau da haka jami'an tsaro su gyara talakawa su gyara shugabanni su gyara mata su gyara 'ya'ya su gyara makota su gyara 'yan uwa su gyara iyaye su gyara kowa to sai magadaita bangiji Allah ba mu dace a cikin wannan kwanaki da suka rage fiye da dacen da muka samu a waɗannan kwanakin da suka gabata mu dage da roƙon Allah kuma mu yi kokari mu ga abin da za mu iya gyarawa kakkacewa sai dan kaga kowa kai akan kanka me ka sani za ka iya gyara mu na ci gaba a addininka na ci gaba a rayuwarka a haƙoƙin wanda kuke tare da su subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk